ta jami'ar jihar kaduna wato kasu fm wacce take watsa shirye-shiryenta akan mita 98.5 a cikin shirin faɗakarwar musulunci tare da ni hamza ibrahim shiri ne wanda yake zuwa muku a duk ranar juma'a a daidai wannan lokaci inda muke gayyato malamai domin mu tattauna akan al'amuran da suka shafi musulunci da musulmai gabaki ɗaya insha Allah mun sake zuwa muku da wani sabon maudu'i amma kafin mu gaza cikin maudu'in namu na wannan mako wani mu dan fasa na wasu 'yan lokaci ku kasance tare da muku sabon maudu'i mai matuƙar ilmantarwa kuma insha Allah maudu'in da mu tattauna a kai shi ne haƙuri watan asabar kuma muna tare da malaminmu kuma babban bakon namu wanda insha Allah shi zai mana bayani akan maudu'in ba kuwa bane illa muna ba mai sauraro haƙuri saboda yanayin wuta da aka canza na ce yau insha Allah muna tare da babban bakon namu kuma malamin mu wanda insha Allah shi zai mana bayani akan maudu'in namu na wannan mako malam Nasir Abubakar ne wanda muka fi sani da malam Nasir Albani kuma ya kasance shugaba ne ko kuma in ce mudir na madrasatu Ummul Khair للدراسات da والدراسات islamiyya da ke nan arfuro da ke cikin unguwar turin wada da ke nan garin kaduna a akarin kallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a akarin kallahu yau insha Allah mudin da zamu tattauna akai shine haƙuri a shin menene haƙuri akarin kallahu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah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 da wannan makaranta mai tarin albarka Allah ya sanya mata albarka sannan Allah ya tsare ta daga sharri sannan Allah ya ƙara ɗabbaƙa ta shugabanni da suke gudanar da al'amura a wannan makaranta Allah ya sanya musu albarka sannan Allah ya sanya abin cikin mizanin ayyukansu sannan wannan gidan rediyo muna fatan Allah ya ƙara haɓaka shi ya wuce ma haka ɗin saboda a ce an samu program irin wannan na ko an samu shiri na addini haka to lallai ba karamin muhimmanci yake da shi ba to babu abin da za a yi sai dai a yi addu'a Allah ya ƙara tabbatar da abun ya ƙara sanya mishi albarka to na farko an ce za a tattauna akan abin da ya shafi haƙuri to malamai sun yi magana idan an ce haƙuri menene ake nufi da haƙuri malamai suka ce idan an ce haƙuri shine hafsin nafs tsare rai daga duk aikata wani abu wanda bai dace ba shine ake kiran shi mai haƙuri to malamai suka ce haƙuri yana da matakai da dama da malamai suka yi magana a kai amma dai idan an ce haƙurin shine dai tsare rai daga aikata wayansu abubuwa wanda suka saba wa shari'a eh, suhail ibn abdullah at-tuskari yake cewa idan an ce haƙuri shine mutum ya dage akan duk wani abu wanda ya faru da shi mai zafi ya shanye ya cije akan wannan abun kada ya zartar da hukunci akan wannan abu din to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce to wai kalmar haƙuri me ake nufi da ita ne idan an ce haƙuri malamai suka ce ismun ismu murrin mazaqatuhu lakin awaqiluhu awaqibuhu ahla min al-asali sunan wani abu ne suna ne mai ɗaci, amma ƙarshen sa yafi dadi yafi zuma daɗi. suna ne mai amma yafi zuma mai zuma ashe idan an ce haƙuri ana son ne ka sha wani ice mai ɗaci, wanda idan ka sha wannan icen to insha Allah ƙarshe abin da zaka samu zaka samu fa'idodi mai yawa tare da wannan abun. shi yasa Wahid Abdulsalam Bali cikin littafin Wuqayatul Insan min al-jinn wa shaytan ya kawo su abiyat da yake magana akan hakuri yace ayyuhal insanu sabara inna ba'da usri yusra kam ra'ayna al-yawma hurra lam yakun bil amsi hurra ishrabi sabari wa in kana min as-sabari amara sai yace ayyuhal insanu sabaran ya kai mutum kalizimci yin haƙuri inna ba da usri yusra lalle duk bayan tsanani akwai sauki kenan duk inda ka ga wani abu mai tsanani yayi yawa to lalle insha Allah akwai sauki a gaba sai ya ce ishrabi sabari ka sha icen nan na haƙuri wa in kana min sabari amara ko da yake icen nan na haƙuri ya fi komai dace. ashe idan an ce haƙurin nan abu ne mai dace? sai mutum ya ji jiki akan wani abubuwa sosai tukunna idan yayi hakurin zai samu nasara akan haka din to shi sa Allah madaukin sarki cikin suratul baqara eh, aya ta 153 yake cewa ya ayyul ladzina amanu sta'inu bis sabri was salah ya ku wanda kuka yi imani ku taimaki junanku bis sabri da yin hakuri was salah kuma ku taimaki junanku akan sallah kenan waina abun guda biyu yana buƙatar mutum ya yi mai hakuri akan su kai hakuri akan me Eh, istainu bi sabari ku taimaki junanku akan mai haƙuri wasala sannan kuma ku yi haƙuri wurin mai gudanar da ibada na sallah a wata ayan cikin suratul baqara aya ta 155 Allah madaukin sarki yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus wa samarat wa bashshir sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya ce wala na na nabluwannakum wallahi sai na jarabe ku bi shay'in min al da wani abu na tsoro wal za a jarabe ku da yunwa Wani ƙasin min al-amwal da tawayewan dukiya ga da ana samun kuɗi kuɗin ya zo ya zama babu wal anfus da kuma rayuka a ƙarƙashin wannan imamu shafi'i ya ce idan an ce wal anfus shine Allah zai jarabe ka da idan kana da yara sai Allah ya ɗauke yaran da kake so a gani za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba a kai imamu shafi ya kawo wannan misali ɗin wal anfus wa samarat da 'ya'yan itatuwa a yi noma wani abu ya zo ya cinye wannan abin noman an gane ƙwari su zo su cinye noman su halakar da abubuwan da aka noma misali sai Allah ya ce wal anfus wa samarat fa bashiru sabirin sai Allah ya ce kai masu haƙuri bishara wani irin bishara za a yi musu sai ce su ne wanda allazina idza asabatu musiba su ne wanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga sun yi haƙuri sun maida al'amarin su zuwa ga Allah to wannan haƙurin da suka yi sai su samu sakamako mai girma a wurin Allah shi sa ƙarƙashin wannan tarihin ummu salma Allah ya ƙara mata yarda lokacin da mijinta abu salma ya rasu sai ta ce tana ganin ita ba za ta taɓa samun miji kamar shi ba saboda yana kyautata mata yana abubuwa wanda ya kamata sai ta ce ita tana ganin kurin babu wani bara ma ta aure bara ma samu miji kamar shi ba to amma da ya rasu ba ta raki ba ta yi haƙuri haƙurin nan da ta yi sai fa ta faɗi kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi kuma ya zo manzo Allah ya ce kace Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li karamina ya Allah ka bani lada ga wannan musibar da ka jarabe ni akai sannan kuma ka canza min da abin da ya fi shi to haƙurin nan da ta yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuce yana santa to yanzu da mijinta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani kaga ba za a hada ba ko eh, a in nazaran fil khalqi ta'lamu annahu ka ahmadu lam yusha wa lahu yusha ko in ka duba a halittu gabaki daya ba a taba yin kamar manzon Allah ba kuma ba za a yi kamar shi ba an gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifici dukkan halittu shine gaba shine kaza ga falaloli da dama dai to sai manzo Allah ya zo ce ina santa mm. to kaga anan yaya ta samu canji mai kyau ko mm. sai ta ce to tana da ka'idoji tana da kishi sannan kuma tana da yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata kishin nan zai ruka mata Allah Allah ya rage sannan yaran nan zai rike su shi ma kamar yaran shi ne misali mm. to saboda haka dai almuhim dai ya nuna mi haƙurin nan da ta yi ta yi istirja'i sai Allah ya kawo mata ta yin da ba ta tunani ashe ko menene ne ya same ka idan kai haƙuri to insha Allah za ka samu nasara a kai sannan eh, kasan sannan ko ta aya cikin suratul ankabut Allah madaukin sarki yana cewa a hasiban nas an yatu an yaqulu amanna an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanun shin mutane suna tunanin za a kyale su su ce sun yi imani ba za a jarabe su ba sai Allah ya ce wala qarifatan nan lazina min qabli hakika an jarabu wanda suke gabanin su Allah ya fitar da masu gaskiya ciki sannan kuma ya bayyana da mai makaryata an gane to saboda haka kalmar hakuri dai akwai wurare da dama da ta zo cikin alkur'ani wasu malamai sun ce an ambaci hakuri a cikin alkur'ani ya kai wurare kusan ɗari an gane to saboda haka kuma lokaci ba zai bari mu wannan ba amma dai mun kawo kaɗan daga ciki ko wata ayin da Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da hisabi ba ko sannan ga wata ayin ya ayyuhal ladzina amanu subiru wa rabitu har karshe dai saboda haka ayoyin dai suna da yawa akan haka a takaice dai wannan shine abin da ake kira haƙuri to malamai sun maganganu akan haka daga ciki suka ce haƙuri ya kasu kashi uku akwai asabaru ala ɗa'atilla. yin haƙuri akan ɗa'a ga Allah akwai kuma asabaru a an maharimullah mutum yi haƙuri akan nisantar haramun sannan kuma asabaru ala qadarillah sannan mutum yi haƙuri akan mishi kaddara na Allah duk abin da Allah ya kaddara mai haƙuri akai to idan an ce asabaru ala ɗa'atilla. shine mutum ya haƙuri ya dage wurin yin ɗa'a ga Allah kun ga da aka zo wurin yin umarni ga iyalai su sallah mai Allah ya ce eh, ka umarci iyalanka da yin sallah wasu wastabir alaiha ko Allah ya ce ka yi haƙuri akan mai wannan umarni ɗin. ashe idan mutum zai aikata wani abu wanda ya dace da shari'a to dole sai ya yi haƙuri saboda me zai ga cutarwa wani zai iya gaya ma magana ya ce 'yan sabon addini to ko me hukuncin mu ko ma yan wuta ne da sauransu za ga an farfada ma maganganu an yi ma wayansu abubuwa misali ko kuma kai kanka ma din sai kai hakuri wurin me gudanar da ibada nan za ga wani zubin kana kwance asuba yayi ana sanyi sai ka ji ladani ya kira sallah to idan mutum ba wai yana da imani sosai mai karfi bane sai ga ka fara tsaki ya rai wannan ladani ya zo ya fara damun mutane wannan kiran sallan ya dame mu yayi kaza da kaza misali to irin wannan shi ma mutum sai ya yi haƙuri a kan ɗa'a ga Allah sai ya jure ya yaƙi shaidan tukunna ɗa'a ga Allah zai kasance sannan akwai asabar al sai mutum ya yi haƙuri a kan abin da ya shafi abubuwan da Allah ya haramta abubuwan da Allah ya haramta suna da yawa suna nan sannan kuma abubuwa ne wanda suke eh, kusan mutane suna son wannan abun don akwai wani hadisi da yake cewa an ƙawata wuta da abubuwan da mutane suke yawan su sannan kuma an kawata aljanna da abubuwan da mutane suke yawan ki misali kaga ashe da wannan sai nuna mana ashe saban Allah mutane suna yawan son saban Allah sosai to sai mutum yayi da gaske zai nisanci me saban Allah zaga wani abu ne misali eh, za a je wani taro ne wanda yake za a haɗu mata da maza za a yi wani abubuwa wanda ba su dace ba za zaga shi ya ƙawata wayansu kai in ka je sha Allah ba wani abu ai ba wani abu in kai istighfari ai shikenan kurin ka je in an dan huta bayan kurin shikenan misali to duk irin wa'annan sai mutum yayi hakuri ya yaki dan tukunna zai nisanci me irin wa'annan abubuwa din saboda haka shi ma akwai bayanai masu tsawo in muka ce zamu ta faɗaɗawa to akan su zamu tsaya ai ta bayani akai ko sannan akwai as-sabru ala qadarillah yin hakuri akan kaddaran Allah duk abin Allah ya kaddara maka ya jaraba ka akan wannan abun to mutum ya hakuri akai Allah ya kaddara ka je kasuwa baka samu kuɗi ba ka ƙara zuwa washe gari ba a samu ba kuma sai ga kai ka fita kudu shi da sassafe kake fita misali kana riga kowa tafiya amma kuma sai ga wanda ya zo daga baya baya sai ga ya samu abin da kai baka samu ba to kai ma shi ma yana buƙatar me kai imani da kaddara Allah ya kaddara wannan abun ba zai same ka ba ko ko wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya sani eh, lallai da da a ce mutane za su taru kan su amfanar da shi akan wani abu to ba za su amfanar da shi da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta a gare shi sannan kuma da za su taru kan su cutar da shi akan wani abu ba za su cutar da shi da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta a gare shi an ɗauki alkalama sannan takaddun da aka rubuta ma akai sai riga sun bushe kenan an riga an rubuta duk abin da zai samu mutum to amma ƙarƙashin wannan malamai suka ce ba a dogaro ba a laɓewa da irin wannan mutum ya aikata abin da ya ga dama don wani za ga ya laɓe da wannan sai ce to tunda an ce Allah ya kaddara saboda haka babu komai in Allah ya kaddara zai samu kuɗi zai samu Allah ya kaddara ba zai samu ba zai samu sai kwanta ya bacci sai ya ce yayi dogaro ga Allah to kaga wannan ba a kiran shi tawakkali go ana kiran shi tawakkuli irin wannan ya faru zamanin Umar Allah ya kara mashi da wani ya daure dabbar shi Eh, ya bar dabbar shi ya taho sai Umar ya ce baka daure ce sai ya ce na bawa Allah da sa sai ya ce a ka je ka daure sai ka bawa Allah da sa kaga ya je kama sababi sannan sai ya bawa mai Allah da sa sauran kenan idan ka kama asbab to bai kore cewa ka dogara ga Allah an gane shi ne ka'idan al akzu bil asbab la yunafi at-tawakkul riko da sababi baya kore mai mutum ya dogara ga Allah hmm. yanzu misali ka je titin jirgi na ƙasa ya zo wucewa sai ka ce in Allah ya ga dama jirgin ne ya ture ka in Allah ya ga dama kuma jirgin ba zai taba ka ba yaya kaga wannan ganganci ne ko mm-hmm. ko ba haka bane to saboda haka ashe yana buƙatan idan irin wannan ya faru mutum idan ya yi kai iya kokarin ka wurin ka kiyaye abu amma idan Allah ya kaddara wannan abun zai faru to mutum sai ya haƙuri an gane ka yi iya kokarin ka sai ka bawa Allah sauran abu kada ka ce to tunda ai na riga na yi kaza to dole kuma yana samu kaza sannan kuma a sani cewa asbab din ba shine yake kawowa ba an gane sannan kuma rashin ruko da asbab sai iya jawo me zai iya jawo mutum kamar yi bai yi dogaro ga Allah bane shi ma mm. ai kai riko da asbab ma'ana ka rike sababi sannan kuma sai ka dogara ga Allah kada kuma ka ce sababin nan shine zai baka abin da kake so an gane da na kawo misali da kasuwa ko yanzu wani za ga tun daga ƙarshen bari mu bada misali da hayar gasa wani zai tawo tun daga ƙarshen hayar gasa a ƙasa ya tawo kasuwa da asuba ana yin sallah asuba zai tawo ya zo kasuwa amma kuma bai zama mai kuɗi ba wani kuma za a gan shi eh, sai ma sha biyu ko karfe kaza zai je kasuwar misali amma kuma sai ga kuma ya samu kuɗi ashe ba wai ƙoƙarinka ba ne ba wani wannan bane naka inda kokari ne wanda zai fito sai asuba ya kamata shine ya zama a ci gashi ya samu ko yawa eh ba zafin nema bane yake kawo samu hmm. saboda haka yin hakuri ne in Allah ya kaddara mutum zai samu wannan to zai samu hmm. idan kuma Allah ya kaddara ba za ka samu ba to kuma ba za ka samu din ba shi to ashe lalle yin imani da wannan yana da muhimmanci sosai sannan a karkashin wannan duk abin da Allah ya jaraba misali Allah ya haɗa ka da shugabanni wanda suke ga nan ana ta shan wahala to sai a ɗauka cewa Allah ya kaddara mana haka ne ta iwa mun yi wasu zunubai ne idan mun yi istighfari mun gyara insha Allah sai mu ta roƙon Allah Allah ya kawo mana sauki akan al'amura an gane kada mutum ya ce to ai tunda an samu gashi mun samu shugaban ne to dole abin da muke so sai mun samu to shi ma sai an yi hakuri da kaddara na Allah ya kaddara cewa duk wa'annan abubuwan da suke faruwa ka ga shi an rasa yadda za a yi ba kuɗi ba kaza sai kashe mutane kashe kashe sai ka da kasa da sauransu to sai ka kaddara cewa Allah ya jaraba ne jarabawa ne Allah ya jarabe mu ne kaddara ne Allah ya kaddara mana haka da to idan muka yi haƙuri, insha Allah muka tsaya muka bi addini yadda ya kamata to sai Allah ya taimake mu ya bamu nasara a kai saboda haka wannan shine dai a takaice bayani akan wayannan kadarorin guda uku wayannan matakai na hakuri guda uku din as sabaru ala da'atillah as sabaru an maharimullah as sabaru ala qadarillah wannan shine to karam Allah eh ah, kamar mutum ne a ce ah, da cuta ya same shi sai ya kin hakuri ma'ana yana taraki shi menene hukuncin haka to mutum ne hakuri kuma abu ya same shi ya hakuri ba shi menene hukuncin haka to a ƙarƙashin wannan idan abu ya same ka ana son mutum ya haƙuri idan ya yi haƙuri to insha Allah abin zai zama mishi eh, sanadiyar samun alkhairai masu yawa daga ciki akwai hadisin abu Huraira Allah ƙara mushi yadda yace lalle manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa mumini wanda Allah zai jarabe shi da idanuwansa guda biyu ya amshi idanuwansa guda biyu a nan duniya sannan yi haƙuri a kan wannan abin face abin ya zama mai sanadiyan mai shiga aljanna kaga shi sakamakon me zai zama zama mai sanadiyan mai shiga aljanna sannan ga hadisun matan nan da take farfadiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta je ta ce ya rasulullah lalle ni ina yin farfadiya sannan na faɗi farfadiyan nan kaya tufafi na suna yayewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kin so ki yi haƙuri zaki samu aljanna sai ta ce a ah, ya rasulullah ta ce to ta yi haƙura sai manza sai ta ce amma kuma tana mai in ta yi farfaɗiyan tufafinta na cirewa a roƙa mata Allah idan farfaɗiyan na ya same ta tufafinta ya daina fita sai manza Allah ya roƙa mata Allah akan wannan haka da wannan sai nuna mai, ashe idan mutum ya yi haƙuri akan duk musibar da Allah ya same shi akai zai samu alkairai masu yawa akai zai samu lada mai yawa akan wannan abin daga ciki gashi ma mun ce aljanna ko hmm. ga hadisin wancan mai farfadiya sannan ga hadisin maganan makaho din nan misali to wannan shine uh, masu raro kada ku manta kuna tare da tashar jami'ar jihar Kaduna wato kasu FM kan mita casa'in da da takwas biyar a cikin shirin faɗakarwa musulunci inda muke tattaunawa akan maudu'in namu wasan asabar ma'ana haƙuri to insha Allah za mu dan numfasa na wasu lokaci idan mun dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya ku kasance tare da mu dawo a cikin shirin fadar musulunci da ke tattauna akan maudu'i namu wasan haƙuri inda malam nasir bakar malam nasir albani ke mana bayani akan maudu'i namu akaram kallahu mutum ne misali wanda aka yi masa mutuwa sannan kuma yi kuka yi kuka yi kuka shin hakan yana nufin da ya haƙuri da musibar da Allah ya jarbe shi da shi bane ko ko menene hukuncin haka to dangane da abin da ya shafi idan an yi mutuwa mutum ya kuka a kai eh, malamai sun yi maganganu a kan haka ɗin eh, daga ciki akwai hadisin wani hadisi wanda diyar manzo Allah sallallahu alaihi ta tura a kirawo manzo sallallahu alaihi wasallam kasancewar yaron ta bai da lafiya to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa sai ya dauki wasu sahabbai daga ciki akwai abubakarin akwai umar akwai wasu dai sahabbai dai da yawa haka suka tafi bai da yara to suka je sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi sai ga yaran lallifa rayuwar ta kai gargara kusan ma dai ya tafi haka to sai manzo Allah ya fara zubar da hawaye to shine sai wani daga cikin sahabbai yace ya rasulullah ma haza menene wannan ya manzo Allah ba ka hana mu yin kuka ba ya rasulallah ba ka hana mu yin kuka ba idan an yi mutuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan wani rahama ne wanda Allah yake sanyawa a zuciyar wanda ya so daga cikin bayansa an gane sai nuna ashe idan an yi rasuwa za a iya samun kukan tunda wannan hadisi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kukan to amma abin da ake magana akai kukan da aka hana shine na raki don wani idan an yi mutuwa zai yi na mutu na lalace na yi kaza da kaza wata ma in tsalle ta haɗu kanta ta bugo shi da silib misali mm. ko ta haɗa kanta da bango ana kiya hakuri tana wayo mai gida ya tafi kenan yanzu ba zan taɓa samun wani ba ta ihu mm. wani ma ana rike shi za a sa wani a cikin kafanin shi ma yana ihu bari sai ya bi shi misali mm. wanda inda za a sake shi a ce shi gaba zai shiga ba <laughs> to saboda haka irin wannan ihu na raki din shari'a ta hana irin wannan babban abin da ake so shine dai idan mutum Allah ya sa mutum ne wanda yake mai saukin wannan zaka zubar da hawaye sannan zuciya za ta yi bakin ciki amma kuma kada mutum ya faɗi komai face ya faɗi abin da ya dace da shari'a ko shine hadisin nan na zuciya za ta yi bakin ciki er, ido zai zubar da hawaye sannan kar ka faɗi komai sai abin da ya dace da shari'a an gane to wannan shine abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan lokacin sabbai suka gani da manzo Allah ya musu sai manzo Allah ya musu bayanin abin da ake nufi akai sannan kuma karkashin shi kukan eh, na daga sauti din akwai hadisi shi ma da ya nuni akan haramci akan haka din daga shine hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, isnatani fin nasu huma bihim kufur ko dabi'u guda biyu wanda mutane suke aikatawa kafirci ne sai ce addani fil ansab sukan dangantaka wanne ya hatu anil mayit kuka ga mamaci to malamai suka ce wanne ya hadin nan shine kuka mai ƙara mai daga sauti ko a ƙarƙashin wannan ya tuna min da wani bawan Allah yana bada labarin wani su mata a mota haka za su je gidan mutuwa to suna cikin motar lafiya lau suna su sai wata ta fara cewa to daga ina ya kamata mu fara kukan nan ne <laughs> suna cikin mota ba wai tana tambayan daga ina ne za mu fara kuka ta ina za mu soma sannan sai mu tafi da kukan to shine sai eh, shi mutumin ya je shine ke ta mamakin ya ce ah to dama kukan bai shiga zuciya ba kenan tunda har an fara tunanin ta ina za a soma <laughs> kaga suna tambayan wai ta ina za su soma to sannan kuma a zamanin jahiliya can baya akwai mata na musamman da ake ɗauka suke irin wannan in an yi mutuwa sai ga nan musamman su kuna aikin su kenan sanarwa a cewa a yi mutuwa su ta ihu suna kuka misali to saboda haka irin wayannan matan da zaka suna ta wannan ihu din wani lokacin da zaka je gidan mutuwa ka gan zaka kaman ba su bane ko ba haka bane za inda zaka je gidan zaka ana nan ana ta dafe dafi an manta mara inda ka san gidan biki wanda a ranar da aka yi mutuwan ana riƙe su suna cijewa tana ihu tana tsalle ita ba za ta haƙura ba ana kiya haƙuri addu'a ake ai dole ne kuka te tsalle te wannan misali amma kuma duk da haka da ana bayan kwana biyu za ka zo za ka kamar ba ita bace kuma za ka su su ma su farfado duk eh saboda shiga damuwa a kai saboda ka duk irin wannan shari'a ta hana irin wannan yawan ku ai tsalle ai ta ihu din nan na raki shine aka hana amma zubar da hawaye da bakin ciki wannan dama zuciya za ta wannan sai mutum kuma ya haƙuri ya bar wa Allah abin wannan shi. dai yana nuna da cewa kamar mutum ya yi kenan. Eh in kana iyo kamar lazimin magana. Shi ne maganan kamar ba mutum bai yi haƙuri akan ƙaddara na Allah ba. To akan kallahu a wasu lokutan misali kamar annoba ya sauka a gari. Hmm. Kai ma ka kasance kana garin. Eh. So shin idan ka bar garin nan saboda kana tsoron kada annoban nan ya shafe ka misali shin rashin haƙuri ne za a ɗauki hakan ne ko kuma za a ci eh, ai za ka iya barin garin da aka ci annoba ya riga ya rike garin to abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wannan shine idan annoba ta sauka a gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake ciki kada ya fita sannan kuma wanda yake waje kada ya shigo garin kaga ta iwa kai kana can garin da babu annoban to kana zuwa ta wani abu ya kawo ka za ka ɗauka ka tafi da shi sai ka je ka kai shi wani garin ko sannan kuma idan kuma wanda yake cikin abun bai same shi ba ta ta'iwa abun yana nan a tare da shi lokacin bayyana abun bai yi bane to idan ya dau idan ya tafi ya gudu sai ya je ya kai wani su kuma wannan annoba din kaga da wannan sai nuna ashe eh, ana son idan annoba ya faru mutum ya hakuri, sannan ya iya kokarin shi wurin kiyayewa idan kana cikin garin ka zauna a cikin garin an gane sannan kuma a ƙarƙashin wannan idan mutum yana tare da wani wanda yake da irin wannan annoba din to ko yana ganin shi misali to idan abu ne wanda aka san ana iya ɗauka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara akan menene mutum ya gudu ya dan nisanci mai abun saboda shi ma kada wannan abun ya same shi gudun mai abun bai nuna cewa kuma ka baka dogara ga Allah ba an gane hmm. saboda ai akwai hadisi da manzo Allah ya ce firra minal majzum firaraka minal asad ka gudun wa kuturu kamar yadda ka gudun wa zaki yanzu kuturu gashi nan kana ta gani Al-Akrab. hannun yana ta zubar da ruwa kurin sai zai ce ma assalamu alaikum kaga zaka mika min hannu kaga ka ce wa alaikum assalam kuma. a ba Allah bane ya jarbe ni to ai Allah da ya jarbe ka kuma shi ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mai mu gudu daga irin wannan an gane kaga ashe irin wannan irin taron TV din nan da sauransu da wayansu irin cututtuka haka dai idan sun faru irin wannan to ko da kana da yara ne guda biyu ɗaya ya samu wannan to sai ka nisantar da ɗayan saboda ana iya ɗaukan abu mm. an gane yin haka baya nuni ga me mutum bai yi hakuri ba wannan shi ne uh, misali mutum ne aka aka yi masa laifi shin idan ya nemi ya rama ko kuma ya rama ma misali shin hakan yana nufin bai hakuri ba ne to idan an yi wa mutum laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayan alqur'ani Allah yana cewa idan an muku fa'aqibu bi misl ma uqibtum bi ku yi misalin abin da aka muku to amma sai Allah ya ce wala in sabartu idan kun yi hakuri fa huwa khairul lisabirin hakurin shi yafi alkhairi an gane idan an yi ma wani abu kai hakuri hakurin nan shi yafi alkhairi an gani musamman ma mutumin da yake mai da'awa sai aka cutar da kai sai ka kuma duk abin da aka ma sai ka kaga dole za ka yi haƙuri a kai ko wal kazimin al gaiza wal afina anin nas ko Allah ya buwayi su mutane masu yayi duk wani damuwa sannan kuma suna rangwame ga mutane sannan ga mashin laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko azizun alayhi ma anittun harisun alaykum bil mu'minina rahufur hakika manzo ya zo min anfusikum daga cikin ku ko azizun alaihi ma'anitum shi mai damuwa ne ga duk wani abu wanda zai cutar da ku sannan kuma shi mai kwaɗayi ne gare ku ya ga kun zama mutanen kirki sannan kuma shi mai tausayi ne ga rahama ne ga mu'mini sai Allah ya ce walau kun tafazzal galizal qalb lam faddu min hawlik da manzon Allah ya kasance mai kaushin ɗabi'a ne to da duk wanda suke wurin shi da sun watsa saboda ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyau ne auren shi da Safiya ko kaga saudi irin wannan ne ya jawo auren sannan duka aurarrakin manzo auren aisha auren hafsa auren maimuna auren juwairiya da sauransu za ga duk tarihi ya nuna ɗabi'u ne masu kyau suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su akan haka din to kaga shi duk wannan bai hana haka ɗin misali wannan shi ne um, wani irin haƙuri ne idan mutum ya yi yakan samu lada ta yi mana bayani akan hakuri to wani irin haƙuri ne idan mutum ya yi su zai samu lada to malamai sun yi maganganu haƙurin da yake sa mutum ya samu lada a kai shine hakurin da mutum yana da ikon ya rama wannan abun sai ya shanki an yi ma wani abu kana da ikon ka rama sai ka shanye wannan abun to wannan shanye wanda kai irin wannan hakurin to mutum zai samu lada a kai amma misali irin an je ana faɗa yara ne suna faɗa misali ko kuma manya ma mutum suna faɗa aka ce wani ka yi haƙuri sai ya ce shi ba zai haƙuri ba eh, sai da suka je suka buga tukunna ya ga an lallasa shi an fi ƙarfin shi sai dawo ya ce ya yi haƙuri to kaga irin wannan hakurin babu lada a kai ko kuma irin tsoho ne tukub yana irin zuwa gidan mata mataye haka wanda bai dace ba haka to da ya je sai suka ce dalla matsa tsohon banza wa zai saurare ka kai tsofai tsofai da kai kaki ka dina kaza da kaza misali wa ce za ta tsaya ta saurare ka to sai ya ce yayi hakuri ma ya dawo ya ma dina to wannan hakurin da ya yayi kaga ba magana lalata saboda dama akwai niyan yi mm. kurin da ya dama na bi samu ba mm. an gane to amma hakuri na mutum yana da iko an yi ma abu wanda an cutar da kai kana da ikon za ka iya rama sai ka shanye kai hakuri akai kama hadisin nan na Umar Allah ya kara mushi da wata rana eh, Umar yana zaune sai wani ya nemo yan fadan umar su mai ishara wurin umar ya samu ya zo ya ga umar allah ya ƙara mishi yadda to da ya zo ya ga umar allah ya ƙara mishi yadda umar bin kaddaf ah. sai ya shiga ya ce lalle kai baka umarni da abin da shari'a ta ce sannan kuma baka adalci baka kaza sai umar ran shi ya ɓaci ya tashi zai hukunta wannan sai aka ce ya amiral mu'minin kuzul af wa amur bil wa arida anil jahilin fa inna hadha min al jahilin sai ce ya kai shugaban mu'mini kuzil af ka riki yafiya wa murbil urf kai umarni da abin da shari'a ta yadda da shi sannan wanha anil munkar kuma kai hani daga mummuna sannan sai ce wa a'rid jahilin kuma ka kauda kai daga jahilai fa inna hadha min al jahilin sai ce domin wannan yana daga cikin jahilai sai Umar ya kyale shi to sai ya ce Umar ya kasance shi mai tsayawa ne akan nasi da zarar an jawo mai hadisi ko aya an ce mai kaza to yana hakuri ya yali sannan ga hadisin matan nan da ta je wurin kabari tana kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ittaqillaha wasbiki ki haƙuri? ki ji tsoron Allah ki hakuri sai ta ce manzo Allah ilaika andi ka shaidin ka gare ni walam ta'rifu bata san manzo Allah bane a lokacin to bayan ta ce ka faɗi maganganu masu zamin fa innaka lam tusab bi musibati domin kai ba a jarabe ka da abin da aka jarabe ni da shi ba an gane to da ta faɗi wannan sai bayan manzo Allah ya wuce sai wani ya ce mata ai manzo Allah ne bai zo ta je kabari ne tana kuka saboda yaranta ya mutu sai manzo Allah ce ta hakuri ba ta tsaya ta ga waye yake maganar ba kun sai ta faɗi maganganu masu zafi to sai manzo Allah ya ce mata sai ta tafi da sauri da wancan ya ce mata wani ai manzo Allah ne sai ta tafi wurin manzo Allah bata samu irin mutanen da suke tsayawa waje ba haka a gidan manzo sai ta samu manzo Allah ta ce mai ya rasulullahi wani ma'arifu ka ai ban san kai bane ya rasulullah eh, da ka zo kaza da kaza sai manzo Allah ya ce ai inna sabra fi sadmatil ula ai hakuri ana samun ladan shi ne idan lokacin da aka ce ma kai hakuri kai hakuri da kun ga ne da ta gama abu kukan da za ta yi tukunna daga baya ka ce mata manzo Allah ne sai ta tafi sai ta ga ashe manzo ne sallallahu alaihi wasallam sai ta ce cewa ai bata san shi bane sai manzo Allah ya ce ai hakurin nan na sadmatul ula wannan wannan abin da ya faru da ita na farko eh, inda ta yi hakuri shine za ta samu lada amma rashin hakurin da bata yi ba shine ya hana bata samu za ta samu lada a kan wannan na wannan shi a ah, masararo kar kuma ta kuna tare da shi jami'ar jihar Kaduna wato kasu FM akan mita 98.5 a cikin shirin fadakarwar musulunci tare da Muhammad Hamza Ibrahim inda muke tattaunawa da babban bakon namu wasu malam nasir abubakar wanda muka sani da malam nasir albani a kan maudu'in haƙuri insha Allah za mu dan numfasa na wasu lokaci da mun dawo za mu buta za mu buɗa layinmu domin masu sauraro su samu su kirawo domin tambayoyinsu da ƙarin bayani akan wannan maudu'in kasance tare da mu mai sauraro barka mai dawo a cikin shirin faɗakarwa musulunci kamar yadda na faɗi na ce za mu buɗe layinmu domin masu sauraro su samu su kira mu domin tambayoyinsu da karin bayani akan wannan maudu'i insha Allah lambar da za ku kira mu a kai shine sifili insha Allah lambar da za ku kira mu a kai shine sifili tara sifili uku shida biyar sifili takwas takwas takwas takwas da turanci sifili tara sifili uku shida biyar sifili takwas takwas takwas da turanci 090 36 50 88 88 090 36 50 88 na da kai muna da wani rai assalamu alaikum alaikum wa alaikum salam da wa muke magana a karam kallahu shin ne sakamakon wanda ya haƙuri shin ina nufin menene sakamakon yin haƙuri to sakamakon kafin nan muna da wani akan lalle assalamu alaikum alaikum assalam barka da warhaka na'am barka da wa muke magana kuna magana da imrana ne a daga riyasa ok ma imrana muna jin tambayar ta to tambaya da a nan shi ne mutum ne ya kwanta washe gari sai yake tunanin shin ya yi sallar isha'i ko kuma ma kwana biyu ne sai yake tunanin kamar ya kwanta bai yi sallar isha'i ba wani hukunci ya kamata ya yanke a kai to insha Allah malam Imran malam ji amsa tambayar ta insha Allah so a huta a tashi lafiya insha Allah mun gode ala akan tambayar malam Imran da ya bugo daga Haɗe Lada na'am mutum ne ya kwanta yana tunanin ko bi sallar isha'i ba ko ya manta kuma daga baya sai a bi tana ba shi menene hukuncin to a gargashin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama anis sala aw nasiyaha falyusalliha mata zakaraha duk wanda ya bacci ya mance bai sallah ba ko ya mance da sallan ko kuma ya yi bacci bai sa ya samu ya sallan ba to manzo Allah ya ce falisalliha mata zakara duk lokacin da ya tuna ta ya sallace ta babu kafara babu komai akan shi saboda ba da gangan yayi ba ko kuma gashi na rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama ba abun akan abin da muka yi kuskure ko muka manci ko laysa alaikum junahun fi ma aqdatum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum bi babu laifi gare ku ga abin da kuka kuskure sai dai abin da kuka yi da gangan shine saboda haka babu laifi duk lokacin da ya tana sai rama assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum da muke magana na'am ba ma jin kaɗan ɗaga murya da wa muke magana ba ma jin wannan to akai muka lawa mu dawo kan tambayar da muke shin menene ladan wanda ya haƙuri to Allah madaukin sarki a cikin ayar alkur'ani yana cewa inna ma wa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu kawo haƙuri ladansu ne ba tare da hisabi ba wasu malamai na alaikum na'am da muke magana na'am da muke magana eh, da muke magana to saboda haka Allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da hisabi ba ashe idan mutum ya yi haƙuri to insha Allah zai samu lada ga hadisin wancan mai farfajiya din nan manzo Allah ce in kin so ki yi haƙuri zaki samu aljanna ashe sakamakon haƙurin idan mutum ya yi haƙurin to zai samu lada mai yawa sannan daga ciki idan ayyukan shi da sauran wasu sharɗa sun cika sai ga Allah ya sa ya samu saga aljanna saboda wannan haƙurin da yake ustazu um, misali a shin ya halatta mutum ya yi burin mutuwa saboda musiba ta same shi irin ya yi burin dama na mutu da wannan abu da yake faruwa da ni dama mutuwa ne shi ya halatta amma kafin ka amsa tambayar nan ga wani akan yayi assalamu alaikum to abin da ya shafi burin mutuwa hadisi ya inganta daga Anas Allah ya kara mushi yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamanna yanna ahadukum al-maut Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Na'am da muke magana Da Hussein ne daga nan Nasarawa Ok Malam Hussein daga Nasarawa muna jin tambaya Ina tafiya wani ne wai kuma abin da wai tafiya ya tafi bai dawo wai ya tsawo masu tana cikin irin wannan al'adar ko ya kwanta da ita wai mai hukuncin sa. insha Allah malam sai malam ya musu tambaya. yana gore ba ta ji lafiya. akan muka da mutum tambayar malam sai. to wa cewa wai mutum ne ya yi tafiya ya daɗe bai dawo kuma da ya dawo tare da matarsa tana ainihin na al'ada kuma sai ta rinta shin menene hukuncin to irin wannan ya aikata zunubi mai girma wanda zai ta fari ne ya aikata abin da bai dace ba saboda Allah ya hana ko akwai ayoyi da suka ishara akan haka cewa ku nisanci mata lokacin da suke cinin suke cikin jini domin yin haka idan mutum ya kusance su hakan ya aikata sabon Allah mai girma saboda ka sai ta fari sabon Allah ne mai girma sannan ana ji mishi tsoro kada ya jawo kanshi matsala a rayuwa a kan kalamu da kan tambayan da muke yi da muke cewa shin ya halatta mutum ya burin mutuwa saboda wasu annoba sun same shi to shine na ce a gargashin wannan akwai hadisin anas allah kara mu yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi ɗaya daga cikin ku yi burin mutuwa durrin asabo saboda wani cuta da ya same shi ko wani bala'i da ya same shi sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yi haƙuri? idan ya zama babu makawa sai ya aikata haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yace Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwar ita fa alkhairi gare ni wa tawaffani ka amshi rayina ma kanat alwafatu idza kanat alwafatu li idan mutuwan shi ya fa alkhairi gare ni wannan hadisi muslim ya fitar da shi ashe eh, idan musiba ya samu mutum ya rasa yadda zai yi to ga addu'a ga makami manzo Allah sallallahu alaihi ga yake da suna babban magani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wanda idan mun rike shi insha Allah za mu samu nasara a kai don su da yawa wani musamman a yanayin da ake ciki idan ya ga bala'i ya bala'i ya rasa inda zai ya kama wannan babu kuɗi ya yi kaza babu kuɗi to sai ga kurin shi bar mari kurin ya mutu kurin ya muta kurin shi yana ganin ya wuce ya riga ya huta to saboda ka ba a burin mutuwa saboda cuta wannan shi ne na'am da muke magana Allah baka ka dan daga mutum ba mai kasu na muna jin ka wala baka na karamin hukumar jiwa muna jin ka muna jin tambayar ka Now? insha Allah malam bakar malam ya san barka kan kullum malam bakar yana tambaya akan mutum ne ya dau azumi kuma a rashin lafiya ya zo masa ko kuma a mai misali shin ya azumin sai yake to na farko shi amai shi kadai baya karya azumi kai tsaye sai dai idan mutum shi ya jawo aman amma shi kadai dai yin aman baya karya azumi sannan idan rashin lafiya yake ya ga ba zai iya ba musulunci ya ba shi dama ya ajiye azumin sai bayan ramadan sai rama idan ramadan ne kenan idan kuma azumin nafila ne dama rashin lafiya ya ga ba zai iya ba zai iya ajiyewa babu komai duk da ko wasu malamai da suke ganin ai kada ku bata ayyukan ku wannan ayin da ta ce la a malukum dinan kada ku bata ayyukan ku to suke ganin ai idan ka dauko kurin sai kadiri ko da akwai wani wannan abu ba ka ajiye ba kurin za ka ci gaba ne to saboda haka dai maganar da yafi shine idan akwai lalura ko da ramadan ne mutum zai ajiye sai ya rama bayan ramadan da kan shi menene mutum zai idan yana yana fushi to idan mutum yana fushi akwai wani hadisi na salman bin sart surat yake cewa ya kasance yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani su mutane guda biyu suka zo suna zagin juna ɗaya daga ciki idan shi yayi jajawur fuskan shi ta yi ja ya rasa yin zai jijiyoyin shi sun tashi ya zuciye sosai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai lalle na san wata kalma da za ka faɗi wannan kalman to da duk abin da yake tattare da kai da ya wuce shine sai yake cewa da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da duk abin da yake tattare da shi na wannan fushin zai wuce ashe da wannan sai nuna mana ga magani daga manzo idan mun fushi ya samu mutum sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan akwai wata ka'idoji da malamai suke cewa idan mutum yana tsaye ne to ya zauna idan kuma yana zaune ne ya kwanta sannan kuma ba a son idan mutum ya shiga fushi ya yi fushi ya zartar da hukunci a lokacin da yake cikin wannan fushi din a ya zama idan ya yi fushi akan wani abu to ya kokari ya danne zuciyar shi sai lokacin da baya cikin fushin tukunna sai ya zo duk abin da zai yi na hukunci sai ya yi saboda a lokacin idan ya ce zai zartar da hukunci lokacin da yake cikin fushi to zai jawo ya yi hukuncin da bai dace ba da ƙarshe sai zo yana nadama akan abu kuma nadama da take wata nadaman da bata da amfani a kai tunda ta iwa lokaci ya riga ya ƙure misali mun gode Allah ya saka fashin masu sauraro sun kimatu kuma sun da wannan maudu'i da muka zo musu da shi a wannan mako kuma da fatan za su kasance tare da mu a mako mai zuwa wanda yake ɗauke da sabon maudu'i insha Allah a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku wanda ya injiniya da ya tara da ku a jamil tafida sai wanda ya ba da umarni usman iliyasu ladan sai kuma ni da na gabata hamza ibrahim nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa barakatuhu ربنا ما